rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigar da aka kiyasta adadin su su goma sun shiga garin na buɗai da ke karamar hukumar mulki ta dange shuni mai tazarar kilomita 20 da babban birnin jiha da misalin karfe daya na daren jiya inda kuma suka zarce kai tsaye zuwa gidan ɗan majalisar dokokin aminu magaji budai suka kuma yi awon gaba da shi bello aminu magaji ɗa ne ga dan majalisar dokokin ya kuma bayyana min yadda lamarin ya auku mu dai muna cikin gida ne a kawo muka ji an kama bugun garka ana ta bugun garka to daga nan shi kenan ɗaya a kawo maka ɗai sun buge garka sun ka shiga to suna shiga ciki suka wuce ba sa ko ina ba har cikin ɗaki ne sun ka sun ka zo da nan sun ka su mata ne sun ka tare da su daga matan nasu sun ka tashi sun ka ce da su za su tafiya sai an kamo su sai suka ce sai sai ai ta hajja ta ce mashi to bai dawo ba suka ce ya dawo yana cikin gida sai baba shi yana yana jin su yana na ana tafiya suna yi da su sai dai ana cuta da hajja sai ce a su tsaya gashi ne ya hito yana hito to sai suka sawo shugaba suka hito da shi kenan suka buɗe wuta ko ina kake kana tajin wuta halbi halbi kake tajin na tajin kurar labarin halin da shi baban naku yake a ciki wallahi to ba a samu komi daga ciki har yanzu ba amma dai munan duka dai babu wanda ya ji ga abin da ake cike ba ko ga inda suke ba a jiya ba don kuɗin da gare shi ya ce musu ga su sai ya ba su kuɗin da gare su kan suka ce ba su don ba su rundunar yan sandan jihar Sokoto ta tabbatar da aukuwar lamarin ta bakin kakakinta SP Muhammad Abubakar a lokacin dpo ya yi kokarin sanar da kwamishina yan sanda kuma nan a cikin daren nan kwamishina ya ba da umarni cewa a yi drafting standard unit ɗin da suke nan headquarters yan sanda a wannan dazuzzukan domin a samu a yi kungin forest din effectively kuma lokaci da yanzu Allah ya za mu iya samun labarin mun fito da mutanen nan da suka yi garkuwa da wannan bawan Allah. Wannan lamari dai yana zuwa ne mako ɗaya bayan da wasu masu garkuwa da mutane suka sace wata mata mai juna biyu haɗe da 'yarta a ƙauyen Katsira da ke ƙaramar hukumar mulkin ta da Gishuni wacce rahotanni suka ce an sako ta da safiyar yau bayan da aka ce an biya naira miliyan ɗaya a matsayin kuɗin fansa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.